Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo a mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 haka kuma ana iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri ne muka sake shigowa domin jan ragamar shirin namu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim alfahmed Amma kafin nan za mu kawo muku rahoto kan wani hari da aka kai a garin Miyango jihar Plateau da ya sanadiyar asarar rayuka. Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako. Sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. akalla bakin haure 21 daga libya ne suka bata kuma ake fargaban ruwa ya cinye su a yayin da suke kokarin yin balaguro mai tsananin hatsari na tsallaka tekun bahar rum zuwa ƙasar italiya a makon da ya gabata hukumar kula da ƙauren mutane ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya talata cewa waɗanda suka ɓace suna cikin wasu bakin haure masu yawa da suka tashi daga libya a cikin kwale-kwale na katako da na roba waɗanda aka ceto wasunsu a tekun waɗanda suka tsira sun ce wani abu ne firgita mutane a cikin ɗayan kwale har wasu suka fada cikin teku amma kuma babu wani takamammen bayanin yadda abin ya faru jami'an tsaron gabar tekun libya sun dawo da wasu a libya yayin da wani jirgin ruwan 'yan kasuwa na ƙasar cyprus ya kwashe saura kuma suka isa a birnin puzalo na ƙasar italiya mai tashar jiragen ruwa a jiya talata adadin bakin haure da suke kokarin zuwa nahiyar turai daga libya ya yi ƙasa ainun idan aka kwatanta da bara a daidai wannan lokacin saboda wata yarjejeniya da kasashen libya da italiya suka kulla ta mayar da irin waɗannan bakin hauren zuwa kasashen su da zarar an kama su akan teku jami'an hukumar kula da ayyukan ƙauren mutane ta majalisar ɗinkin duniya sun ce mutane 421 sun mutu a yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa zuwa italiya a cikin wannan shekarar idan aka kwatanta da mutane 521 da suka mutu a daidai wannan lokacin a shekarar 2017 amma kuma sun ce sama da mutane 100 sun mutu a cikin irin wannan balaguro mai hadari zuwa kasar spain a bangaren yammacin tekun na bahar rum dukiyar shugaban amurka donald trump ta ragu da dala miliyan 400 a bara ta komo dala biliyan 3 da miliyan 100 lamarin da ya sa mutane 222 suka shige a gabansa a cikin jirin attajirai na duniya da suke da dukiyar da ta kai akalla dala biliyan kamar yadda mujallar forbes take aunawa a kowace shekara jirin na baya-bayan nan ya fito ne a jiya talata trump ya faɗo daga matsayinsa na mutum na 544 da ya fi yawan dukiya a duniya a shekarar 2017 ya kuma na mutum 766 a wannan shekarar 2018 wannan ita ce shekara ta biyu a jere da dukiyar trump take raguwa sauka ƙasa da trump ya yi a cikin jirin mutanen da suka fi arziki a duniya tana zuwa ne a daidai lokacin da karin farko aka samu ƙarin mutane har 35 wanda suka shiga cikin jerin masu dukiyar biliyan na mujallar forbes mai kamfanin kasuwanci ta yanar gizo na amazon jeff bezos shine mutumin da ya fi kowa kuɗi a duniya kuma dukiyarsa ta kai dala biliyan 112 wato karuwan dala biliyan 39 da miliyan 200 akan abin da ya mallaka a shekarar da ta gabata mutane na biyu da suke biye da shi su ne bill gates mai kamfanin microsoft wanda dukiyarsa ta kai dala biliyan casa'in sai kuma mai zuba jarin nan warren buffett wanda ke da dala biliyan tamanin. mutumin da ya fi kowa kuɗi a nahiyar turai kuma shine mutum na hudu a cikin jerin mutane masu kuɗi a duniya shine kuma mai kamfanin sayar da kayan alatu na lvmh bernard arnold wanda dukiyarsa ta kai dala biliyan 72 amurka ta fi kowace ƙasa yawan attajirai masu biliyoyin daloli a duniya waɗanda yawansu ya kai 585 sai kuma ƙasar china ita ke bi mata jihar california ta amurka kadai tana da attajirai masu biliyoyin dala har mutane 144 kuma jihar kadai ta fi kowace kasa a duniya yawa attajirai baicin amurka da china ita kuwa kasar jamus ta fi kowace ƙasa a nahiyar turai yawan attajiran masu akalla biliyan waɗanda yawansu ya kai 123 indiya kuma tana da attajirai da yawansu ya kai 119 sai kuma ƙasar rasha ke bin mata da attajirai 200 ƙasar hungary da zimbabwe su ne suka shiga cikin jirin ƙasashe masu attajirai da ke da biliyan a karin farko kuma dukkaninsu na da mutum guda mutane goma na saudi arabia da sunayensu ke yawan bayyana a cikin jerin attajirai guda ɗari na farko da suke da arziki a duniya ciki har da babban ɗan kasuwan nan mai ƙere-ƙere kere yarima alwalid bin talal an fidda sunayensu a ciki na wannan shekaran sakamakon rashin tabbas akan abin da suka mallaka yanzu baba ya kabo makeri ya karanto labaran duniya Toma da labarin mu bude taskar hotonnin namu a jihar Filatan Najeriya inda kabilar Irigwe da Fulani a karamar hukumar Basa suka wayi gari da tsintar gawarwaki da suke zargin junansu da kashe mutane uku kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. Lamarin ya auku ne a yankin da ake kira rafin bauna inda 'yan kabilar Irigwe ke aikin haƙar kuza yayin da Fulani ke gudanar da kiwo a yankin. Mataimakin shugaban kungiyar raya al'ummar Irigwe Basarake a Waiza Doro ya shaida min yadda lamarin ya auku a bangaren su. Abin da ya faru shine jiya su wayannan yaran mu guda biyu sun fito daga nan gurin aiki kusa da wajen gero inda suke aikin kuza a nan ne aka atakin ni yaran su uku aka harbe su guda daya nashi akwai dan sauki to guda biyun an roshin nasu zuwa asibiti amma dukan su su biyun sai rasu mun yi shayin wannan maganan mutanen nan tun da an san inda suke don me ita gwamnati ba za ta ɗauki mataki akan wayannan abubuwan ba abin da yake kamana damuwan ke za mu yi kwana biyu kwana uku ba tare da an kashe ɗanmu ɗaya ko biyu ko uku ba. Shugaban ƙungiyar mu yace Allah reshen ƙaramar hukumar basa Umar da kare shi ma ya shaida min halin da suka wayi gari. Jiya da yamma kawai na ji cewa jami'an tsaro sun sama mai wajen rafin bauna wajen eh, wajen rafin bauna wajen nan suna tare da mayungo eh, irigo kenan suna ta harbe harbe to a nan ne kafe aka kase mana yara guda uku an kase mana saniya talatin da ɗaya su yi muse an yanka guda takwas ana neman wajen dari ba gani ba. Amma abinda nake roƙon gwamnatin jihar Filato da na karamar hukumar Basa. a je a kama Fulani nan da irigoi a haɗa su waje ɗaya a dankule su a ja masu kunne a haɗa su su zama kaman alewa fari da ja su zauna lafiya. In ba sulhu aka yi ba duk wannan abun da aka yi shirme ne kawai. A haɗa su mana a ce Fulani su shiga cikin irigoi su koma da shanun su a can. Irigoi ma su zo su dinga masu gini yadda suke suna tun su a cikin zuraren gidajen Fulani shi ne za a zauna lafiya. amma an keɓe wayancan a gefe wannan a gefe shi yasa ana faɗa yi. muna son a haɗa ni kama Umaru Dakar ina son a haɗa mayongo da da fulanin su su je su zauna guri gida ɗaya rami ɗaya hanya ɗaya shi zai kawo da amma a ya kwace ku gobe kuma wani su je su yi. To sai dai da na tuntuɓi jami'an wanzar da zaman lafiya a jihar Filato, kakakin rundunar Manjo Adam Umar ya ce har lokacin da nake magana da shi ba su samu cikakken bayani yadda lamarin ya auku ba saboda matsalar rashin kyan layin waya. Lamarin da ya auku ne ƙasa da awoyi saba'in da biyu da ake sa ran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kawo ziyara jihar Filato don ƙaddamar da wani shiri na musamman da zai tabbatar da zaman lafiya a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya, zama lafiya shi ne cigaban Najeriya. Haka yake to bari mu ci da shakatawa da wannan faifan da ke bisa inji. Babu ko shakka yanzu kuma ga Ibrahim Alfahmed da maimaitin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, mun ji yadda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da kansa ya karɓo Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alkawari har ya koma gida daga hannun hukumar DSS. Shi Abubakar ɗinnan shine babban ɗan marigayi Muhammad Inuwa mai kaji gayawa, wanda jami'an hukumar ta DSS suka bindige har ya mutu bisa kuskure. Daga bisani sun rike shi Abubakar suna zargin cewar wai yana da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram. Muhammadu Inuwa mai kaji gayawa ya mutu ya bar ‘ya'ya masu yawan gaske, wasunsu ƙanana. Dukan iyalan nasa sun dogara a kan abin da yake fita ya samo musu a kulle yaumin domin cin su da shan su da kuma suturarsu. Yanzu da babu shi sun zarmo marayu baki ɗayansu. Bari ma mu ji yadda matar marigayin da shi kansa abubakar ɗin suka bayyana halin da suke ciki. Taimakon da nake so dan Allah dan annabi a duba abin nan. A yi mana adalci. Sarkin Kano muna neman taimako dama kai mai adalci ne. Dan Allah dan annabi a daɗa taimaka mana. ina da ƙananu ga su da Allah muka duka wallahi duka ƴaƴansa ne su su goma sha abu ga su nan a gabana Allah ne mutum da kowa sai a shi da muka dogara kuma kullum za a fita a lalubu to kuma kwana ya kare Allah kaddarwa sai an yi haka amma ina neman taimako sarkin Kano da gwamna a mana adalci a duba mana a duba mana dan Allah dan annabi don allah don annabi a taimaka mana ina da ƙananu ga su nan ba ka da cinyo ba da na gobe. mu dai fatan mu dai manya iya a darkar su shiga magana a mana adalci a mana adalci tunda dai gabaki ɗaya duk musulmi ne kuma da duk mai rai canza shi amma ya mutu ba ta ba ta hanyar da ake wannan ba ya mutu ta hanyar wani wata hanya wadda bai kamata ba bai ji ba bai gani ba ta wannan hanya ya mutu mu dai abin da muke fata mahukunta don Allah a mana adalci a mana adalci shine kawai mu fatan mu da su To kamar yadda muka alkawari za mu ji ta bakin dagacin gayawa wanda ya magana a madadin kansa da kuma hakimin ungogo kan abubuwan da suke son ganin ya faru na game da taimakawa waɗannan mutane waɗanda aka mayar marayu ba tare da haƙƙi ko kuma laifinsu ba. na Alhaji Muktar Sale. na to gashi wani al'amari da ya faru tun kwanaki ya zuwa yanzu tun farkon abin ka zama kusan uba a cikin abin ka shiga domin dai ganin cewar waɗannan mutane an samu daidaito da masalaha da kuma wato wani yanayi su kansu da za su ɗan ji wani sanyi a ransu ya zuwa yanzu za mu so mu ji menene yake faruwa abubuwan da duk muke na baya na kokarin da muka yi mun yi riga mun yi karamar hukuma da kuma mai girman hakimi bangaren sarautar kano wannan mun yi bakin iya kokarin da za mu ci gaba da yi mun yi na kawo musu ɗauki da shauran duk abubuwan da ya gudana domin yin wannan nema isa gwamna ya shigo cikin al'amurkan saboda shigar masarauta da kan cewa lallai ne wannan ya kamata a tausaya musu kuma a duba hakkin nan nasu kuma a duba abubuwan nan a kalle da idan rahama kuma da idan musulunci a wancan lokaci mai girma gwamna ya aiko wasu wakilai sun zo gidan nasu wanda a lokacin an ce a cikin tawagar da suka je har abin nan har da kai a ciki misali me ya faru a wannan rana eh, gaskiya ne mai girma gwamna ya aiko tawaga ta akwai dan majalisa da shauran dai su wa'anda dai suka wakilce gwamna da shauransu dai kuma nima na daga cikin wannan tawaga da kuma mai girma hakimin ungugu alhaji abdulkadir ahmed kedi wanda shi kuma ina bangaren masarauta tare da ni da shi tun da duk da aka gamu muna bangaren masarauta wanda muka zo gidansu dan da aka zo aka jajanta musu kuma aka ɗauki wani abin alferi ake musu kuma aka je aka ɗauko gayan nan aka zo aka ta da abubuwan da duk gwamnati ta kai ta ɗauki nauyin wannan ɗawainiyar da abubuwan da aka yi har da abincin da za a ci ma gwamnati ta dauka wannan mm. wanda duk an riga an bayar an yi wannan da karamar hukuma tare da karamar hukuma gaba daya mm. yin wannan yasa aka zo aka dauko gawarsa aka zo aka jana'idarsa kuma suke alkawarin taimaka musu da shauran sannan kuma aka kuma komawa don taho da wannan yaro aka je muka je biyan da aka je gidan gwamnati tare da ni da hakimi da shi yan tare da kantoma da shi a shugaban maza mazaba dan talata kenan dan talata karo duk wannan haka muka dungumin fili gaban gwamna shi ma muka ja ka bayani a wannan yaro kuma muka taho tare da shi wanda suka alkawarin in Allah ya yarda kuma za su taimaka musu. Kusan lokacin faruwar wannan al'amari ana gani kamar wani abu ne mai kama da watakila kamar kuskure a iya cewa ya faru ko kuma dai wani abu makamancin haka. A lokacin da kuka je wato ainihin shi gurin mai girma gwamna kamar yadda ya alkawarta batun wancan yaro za a sako shi kuma an sako shi. A lokacin wanne jawabi shi mai girma gwamna ya muku? Eh gaskiya abubuwan da duk ake yi kan kuskure ne. kuma ka san do abubuwan da za su yi na manya akwai dai faɗa dai da za a yi saboda ko da kana kan hanya dai yaro ana aka ce ba a nuna masa cewar wannan sai a yi masa gargadi dan kada ya shiga cikin wasu ba ta gari ko kuma wasu mutane wanda za su kai shi su baro shi. Hmm. Wannan jan kunne amma wannan jan kunne na girma ne wanda yake ya dauki dama aka ce an yi haka to a yi da kuma fatan zaman lafiya. Na'am. yanzu ya zuwa yanzu lokacin da kamar mai yadda mai girma gwamna ya ambata cewar bayan dawowa zai fito da wani yaro kuma alhamdulillahi gashi ya yi. Mm. ya zuwa yanzu su mai girma gwamna ya yi bayanin cewar waɗannan iyalai menene makomasu? Eh, a yanzu dai har yanzu shi muke jira mu ji abin da gwamna zai ce domin amana alkawarin za a kyautata musu a wannan lokaci to shi ne har yanzu muke jin wani irin abubuwa ne wanda ya kamata a yi musu hmm. don taimaka musu to shi ne har yanzu dai muke bibiya a kai har yanzu tun da dai ba a cin wa matsayar abin da za a yi musu ba. Na'am. A lokacin ya ce za a taimaka musu ya yi eh. bayani sosai da me za a taimaka musu? Eh, bayanin da ya bai faɗi cewar ga da abin da za a taimaka ba amma dai bayanin da ya gwamnati za ta yi bakin ƙoƙarinta na taimakon da za ta yi musu don tausaya musu. Hmm. yawwa mm. kusan a iya cewa ranka daɗe tun farkon wannan abu kana ciki wanda kake ta bibiya wajen ganin cewar an samu wata matsaya gamsashiya kamar menene ya sa tun farko kai kanka ka shiga cikin abin kake gani kake ta bibiyar abin eh, saboda abin da sa shi wannan da Allah d’a wa'adin nan nasu ya ado gaskiya mutumin kirki ne kuma shekara da shekaru da yaya da shauransu muna zaune da su lafiya kuma ba mu taɓa jin wani abu nasa na batanci ko wani abu ba wannan ya sa shi ya sa na tsindama ciki na shiga don taimaka musu akan daga ƙarshe yanzu menene fatanka dangane da haka ni yanzu fata na da nake yi ina so wani iyalai na wannan bawan Allah da Allah ya rasuwa ni abin da nake so da kuma abin da aka yi kama alkawarin da gwamna wanda kyautata musu dangan da yake zai yi ina so gwamna ya cika alkawarin nan domin a rage musu radadin da yake damun su kuma yaran nan da aka bari din nan yau nan nasa mata ne nan ya suna gidan gansu amma akwai ƙananan yara wanda kai kanka sai ka tausaya musu domin wallahi ba za su iya ci da kansu ba sa iya ci da kansu Mm. irin taimako da za a yi musu yasa nake so a kawo musu dauki kuma a taimaka musu yawwa shi ne abin da nake ni roƙon gwamnatin jiha mm. ta yi ta duba irin nan ta duba abin nan da idan rama mm. don taimaka wa'annan marayu da Allah ya kawo wannan ka'idar mahaifinsu don ke ta riga ya zo ka'idarsa ta zo bayan da kuma za a yi wannan kuma abu ba ya zama makaddari dole ba zai wuce wannan lokaci ba. A wancan lokaci ranka daɗe ɗan majalisar jiha kamar yadda kace shine ake aka sa a gaba ake ta bibiyar abin ya zuwa yanzu ya ɗan yi muku tsokacin wani abu da ake ciki daga gwamnati? Eh har yanzu dai shi mm. bai mana ba amma muna kokarin yadda za mu sake sa don mu ji menene menene makomar wannan al'amurka na'am yau shi ne na'am mu bi ta a sannu to duniya mu bi ta a sese to duniya mu bi ta a sannu duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu A shirinmu na gaba za mu nemi jin ta bakin ɗan majalisar da ke wakiltar yankin da ya haɗa daga yawa, A saboda yana daga cikin waɗanda gwamna Ganduje ya tura suka wakilce shi wajen jaje ga iyalan marigayi Muhammad Inuwa. Mu ji koya aka kwana kan alkawarin da gwamnan ya yi na taimakawa waɗannan iyalai da suka zamo marayu. A huta lafiya. a gaishe ka sai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru ga Muhammad Awal Garba. za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan independent an tarwato mana cewar kwaskwarin da shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya yi wa gwamnatinsa jaridar tambaya ta yi ko mai yasa ya tumbuke na hannun damansa daga mukamansu na ministocin kasar kuma har ya mika su zuwa ga hukumar kwato hakkin kudaden gwamnatin kasar conak daga hannun barayin gwamnati sai kuma jaridan du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ana ta rabata mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen turawa suna ƙoƙarin gina waɗansu manyan hayoyi tsakanin mura da dibanga zuwa birnin kusuri bayan hanyoyin sun kwashe sama da shekaru ashirin suna lalace turbar dai ita ce kwaya ɗaya tilo wanda ta hada jihar arewa mai nisa da ƙasar jamhuriyar chadi jaridan referes kuma ita ma ta ayyana mana cewar komai yasa paul atanga nji ya karbi matsayin da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru ya bashi na ministan cikin gidan ƙasar bayan yana cikin asalin 'yan bangaren 'yan awaren ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru wanda suke takadama da shugaba biya jaridan da media kuma ta ce shugaba biya ya yi wa masu neman dare ƙasar jamhuriyar kamaru gida biyu kofar rago an da yanzu haka ya miƙa wa 'yan ɓangaren nasu manyan gurabe guda shida domin yana neman ya sasanta rikicin da yake sa da 'yan wancan ɓangaren sai kuma jaridan the sun an da ita ma cewa ta yi koya aka yi dan majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru na bangaren 'yan adawan kasar a jam'iyyar sdf ta Nijon Furundi. Osi Joshua ya karbi ragaman gudanar da jam'iyyar daga hannun Nijon Furundi kuma shine ya zama dan takara kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya a zaben da za a gudanar a shekara dubu da goma sha takwas ɗin nan. Jaridar Leju ita ma ta jagunta mana cewar a birnin Bamenda waɗansu waɗanda ba a san ko su wane ne ba sun cillawa gidan tsohon jagoran adawan ƙasar wuta Nijon Furundi. An yanzu haka gwamnatin ƙasar take ƙoƙarin nemo waɗanda suka yi wannan aika-aika jaridan cameroon info ita kuma ta hango mana cewar farkon makekin jirgin ruwa na kasashen turawa ya fara isowa babban sabon tashin jirgin ruwa na birnin kirbi amma darakta general na sabon tashin jirgin ruwan patrice malon yana buƙatar gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta inganta gina hanyar kirbi zuwa duwala da kuma birnin yawunde domin sauƙaƙawa 'yan kasuwa fitar da kayayyakinsu daga tashar jirgin ruwan. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Message, anda ita kuma ta ce babban labarinta yana nuni da cewar a tashar jirgin ruwan birnin Duwala a ma'ajin gwamnatin kasar. miliyan 186 ne na sefa suka yi batan dabo wanda har yanzu ba a san anda suka shiga ba muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 2 da minti 25 na asuba sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. ziyaran da shugaba Muhammadu Buhari zai ka jihar ta Yobe Allah ya sa ta haifar da ta mai ido Allah ya sa ziyaran da shugaba Muhammadu Buhari zai ka jihar ta ta Yobe Ubangiji Rabbana Allah ya sa ya amfani wa'ansu waɗanda zai biyarta. Muna addu'a Allah ya sa a gano waɗannan 'yan mata. Batu da ake na cewa shugaba Buhari tun da aka kama 'yan matan nan bai zo yara ba. To amma lokaci ɗaya a dare ɗaya ya nuna cewa zai kawo jihar Yobe ziyara kuma ta tabbata tabbas. Don haka Allah ya sa wannan ziyara ya amfani waɗanda aka saci iyalansu muna addu'a ubangiji Allah ka zaunar mana da yankin mu na arewa maso gabashin Najeriya lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina waɗannan 'yan mata rabbana ya Allah Allah ya sa a gano da su cikin kwanciyar hankali da lumana a gode sunana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbace da gamar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya hakika ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kawo a jihar Taraba a jiya umma ya zo lafiya ya kuma koma gida lafiya muna fatan wannan ziyara za ta kawo maslaha da fahimtar juna dangane da waɗanda suke da matsaloli na rashin a tsakanin na tsabilanci ko na makiyaya da manoma da fatan za a samu zaman lafiya dangane da wannan ziyara da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kawo. na gode mai magana aminu mai sha'ai na garin ce da gaba kuma ta jata ka fitar na jara biya mutu sanyi ma. assalamu alaikum mai magana babba adama fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya al'ummar najeriya musamman manoma da makiyaya game da yan siyasa marasa gishin kasa a duk lokacin da aka samu rudani da hayaniya ya kamata mu zamanto masu haƙuri da yafewa duk abin da wani ya yi maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi haƙuri in har ka za haƙurin to karama daidai da abin da aka yi maka a tambaya nan ita ce shin za ka iya in har garin Rama, ramakofa ka aikata fiye da abin da aka yi maka to tabbas ka yi zalunci don haka ka iya fuskantar masifar da ta fi muni ai dama masu hikima sun ce duk wanda ya ce bari ya huce haushi to tabbas zai kara haushi to ina amfanin baɗi barai bakka adama rai fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye Amurka take ta ɗauki mataki ko na aware ko a waraye dangane da kokari da koriya ta arewa ke yi na kera makamai masu linzami da za a iya dana su da kundojin nukiliya amma kuma ya ce yana fata matakin zai zamo wanda ya dace kalaman shugaban ya biyo bayan sanarwar da kuriya ta kudu ta fitar a jiya talata ne cewa kuriya ta arewa ta nuna cewa a shirye take ta fara tattaunawa da amurka a kan dakatar da shirin makaman nukiliyarta kalaman na trump na baya-bayan nan akan kuriya ta arewa sun sha bamban da irin barazanar da yi da a baya cewa pyongyang za ta huskanci wuta da fushi idan ta ci gaba da kira makaman kare dangi to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da rana ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta da rago na ladan ibrahim ayawa kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke kawo muku da ma ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA ko kuma ku muhawara a shafinanku na Facebook da Twitter. Za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana saƙonni da ku suka hada da lambobin waya mu ma a shafinmu na intanet ɗin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Mr. Jona Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.